والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 إمام رئيما إمام الأنبياء يسأل مكزم المسلمين مسلمين يسأل يقول كيشي يشاور الدين أن يحسن شيء بأي من الأمر الأدين بعد الله مرحبا لك الكيس الكيس يقول لكم الله يقولي إذا مسلمين ذلك غيركم من الخير بعد الكيام ماذا يقول السلام عليكم suka aje bukatunsu wa'inda kuke yi a cikin gidaje suka ba ku dama ku zo da nuna waje Allah ya sa su ci moriyar wannan sadaukarwa da suke Allah ya ba su lada Allah ya albarka da rayuwarsu ya albarka da zamantakewa aure ya albarka da iyalanku da zuriyarku Allah ya sa mai kashe da kyau bai kamata a ce akwai wani a yanzu bayan jinkiri da aka samu wanda ya gaskiya eh, muna iya kiransa technical mistake kuskure ne aka samu wanda ba a nufe shi ba mala yana masauki yana cewa wanda aka wakilta ije yi da mala shi kuma ya yi tafiya ya ta wani shi kuma wancan bai san da abin da ake nufi ba sai ya yi da babba inda aka ake kuma da mun kike aikin wata ne za ka kuna da wata azumi kuna da yadda ke kuma na ce su ma malamai kuna da yadda suna da cika so da ka sai a yi hakuri da mu yana kauri za a fara goma da yi da sai a samu wannan matsala a sha an samu kayan wajen minti hamsin amma abin da ya wani lokaci Allah ya samu samu ba wata hukunci da azumi ba yanzu da za a tattauna a kan sa shi ne hukunce-hukunce ta kaba a addinin musulunci matsala ce wadda ta shafi mata ta shafi maza ta shafi mata a lokutan da ta taba ta dama ta shafi maza a lokutan da suke son su aure amma kuma matan da suke son aure suna ke da tsara hukunci ne hukunci ne kuma ta kowane ma ya yi kokare ya san shi malamin da ya fata da wuri shi ne shekari muhammad salis da daga mina ɗaya da cikin masu wa'azi a tarayya kuma tsohon kuma ya yi ɗalibin kwalejin har da ya yi wani ta musulunci a madina bai cewa tun wani shekara ta ima sai ba ma da cikakkiyar dama ta minti hamsin a nan gaba domin ya gabatar da ina fatan a yi saurari na wasiya na hankali a aku dah kena tahu ada yang khusus sebagai yang kaya sama jemaah kami yang dari Nasi Kanukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ma'amudu wa sa'imu wa sa'afu Ma'amudu billahi Wa shuruhi al-fasilah wa sa'i'ati Amalah Wa nyahdi Allah wa huwa al ومن يؤمن فلا تزل هو هي المشرك الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da yi nuna mana wannan hadisi mai albarka a wannan masallaci na Abu Hurairah da ke nan cikin birnin Sokoto da shi a wannan safiya ta goma sha biyar ga watan jima'a da wata shekara ta dubu da dubu talatin da ɗaya safiyar da ta yi da ashirin da tara ga watan shekara ta dubu biyu hakika waɗannan yan uwa ƙarƙashin jagorancin malamin tutar masu ibrahim suke da ba abin da mu ce musu sai allah ta'ala ya saka musu da akai don wannan shi ne mafi kyawun abin da za ka saka kawai da mutum ka ne addu'a da allah ta'ala ya saka mai akai domin ba mu wani abu da nake jin mu iya biyan su da shi sai kawai kai da sai ta a matsayin isani ba wadda matsayin kariya a wasu Allah ta'ala ya albarkace su ya albarkace zuriyar su Allah ta'ala ya jagowa malamin yin bayani na cikin masallaci ne su ya taɓa Allah ne kokarin bai wa masallaci ne mutunsa zirga-zirga da su surutu da tafatate waɗannan idan ana karatu sun fita da ƙa'idojin makaratu sannan duniya kuma a cikin masallaci ake suna da bana mata a nuna mai suwa sosai da sosai matashiyar abota a wannan safiya ita ce ta taba musulunci Allah mawarci sarki ya wajarta ma ɗan adam cewa sai ya yi wannan gidan duniya ma'ana sai ya rasu babu wanda Allah ta'ala ya sanya mai ya kasance a duniya ilimin dare ana rayar da cewa da annabi sa'a wa ta'ala da basharin da qabla da yakun akhi minta fa hum khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un da dai ba mu taɓa sanya wa wani mutum cewa zai yi rawa a wannan duniya ilimin dare ba yanzu ya ce wani annabi mai daraja har idan ka rasu da suke tattara maka da zuwa su inda goma za su yi da faɗaɗa kullum nasi za a kafa mutu kowace rai wacce za ta yi mutuwa ce Allah ta rage cewa wa na'udukum shari wa khair za mu dinga ba ku da sharri shi ma jarrabawa ne alkhairi shi ma jarrabawa ne a cikin biyun nan babu wanda yake ɗaya jarrabawa ne ɗaya cin jarrabawa ne kowane ɗaya su jarraba ne arziki Allah ta'ala ya ba shi namiji na gari na zuriya ɗaya ba wannan jarrabawa ce Allah ta'ala ya so ku jinjinu na yaya na suwaye Allah ta'ala ya jarrabe ki da su wannan jarrabawa ce kowane ɗaya su jarrabawa ne abin nan da Allah ta'ala ya warware ya yarda miki a kasuwar ɗan uwanki mata jarrabawa ne talauci da Allah ya sanya maki jarabawa ne kada ki dauki daya a cikin cewa kan jarabawa kowane wasu jarabawa wa Allah da Allah yin musu Allah da ya cewa da baɗi yau da rin da a wannan aya ta tabbatar da cewa kowane na alaji zai halarci zuwa ga wani ta su zai shi haka wani Allah da Allah ne cewa da baɗi da latin da yake mulki وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا shi ne wanda ya halarci mutuwa ya halarci rayuwa duka biyu ba a ga wanda ya fuska ya fita da abin duniya magana shi ba a waye ya yake waye ya fita da aiki da yawa ya wani wa kuma a hasar amala wanne ne a cikin ku ya aiki kyau sarki kyawun aiki ne ke kasa ba tare da yake mutum ya tara shi da ya zama da mashi Allah ta ya sauki yanzu wanda ba a yi shi sauran ba mace wanda ya ɗan adam zai da mutuwa zai kuma da Allah ta'ala idan mutum ya bashi ya yana da iyali me matakin farko da mutum zai abin nan da za shi wannan shi ne kawo a hausa yana mace kawo ana nufan inda da ake yi bayan mace mijinta ya rasu sabanin ina ce idda ina wacce tana idda kai ne ko ne mara idda na surar mijinta ko kuma ya zama idda na mai gidanta ya rasu amma da ce tana tarawa to kowa ya san wannan idda ce da ake bayar da su mijinta Allah ta ya gafarta shi a daidai wannan zaba muke cewa dukkan yan uwa mata da suka zama da su muna da kwana da ala ya mata musu isan aljanna su zama kuma a su wannan matashiya ya zai kai da ne fada mata ya ce a hasasa sosai da sosai la'alla yanzu wasu suna cikin takawa la'alla allah ta ala san zama fari gaba da har wata tashi takawa kusan mawuyar cikin yin cewa a cikin al'umma za a iya samun sabon daya wacce wata ta cikin takawa ta wannan amali da yake da mutuwa akan kowa da kuma zai yi amma kan kowa a kowane yaushe a nan za mu yi kokari sosai sosai cikin abin da Allah ta'ala ya sauke mana mai kokarin bayyana cewa tsakanin zare da hawa ya musulunci ta ta da mutaka yanzu za mu magana ta taba da musulunci ba abubuwan da aka gada iyayen da kai ya zama na ayyana da an gurbata su an kata wasu shi da tawa Allah ta alai sai da farkon fara wannan ci su ta idan ka ci ta kawa ita ce zaman da mace za ta yi bayan da suwa da gidanta lokutan suwa nuna su ba tare da ta tsaro ko kwalliya ba ba kuma da yin wani sabon aure ba ko sanya dukkan abin da zai ta hankali wani na ci bayan wani kai wani haru wannan ita ce da abin ta gaba zaman da mace za ta yi bayan rasuwa mai gidanta na waɗansu kwanuka ƙididdigmu a waɗannan kwanuka ba tare da yi kwalliya ba sawa'un kwalliya ta mata sawa'un kwalliya ta sutura ba tare da sun yi kayan karuwa wannan shi ne abin da yake matsayin ta tawa kun ga anan ta kawai da aisha babban kaɗan da ita saki ita ta saki ba a cewa matar da suka rabu da mutunta cewa ba za ta kwalliya ba asali ba za ta kwalliya domin ana fata da Allah ya yi su ba da zalika amma wata rana Allah ta'ala ya sanya mutum ya ce ya fasa ya dawo ita har ya yi ya da kuskure shi ko ta da kuskurenta da ya sauran sarawa al'amura wanda ya haɗari mana a inda ta rasuwa ta yi kira inda ta mutuwa ma'ana zuwa da inda sanyi kuma bambanci inda sanyi ana kuma ana haɗu amma ta gaba ba ɗaya na biyu tun da yanzu mun san ta gaba menene hukunci da musulunci وهم لا احكام شرعيه تكليفيه كل نظام واجب كل نظام مطلوب كل نظام مطلوب كل نظام مستحب كل نظام حرام وصلاه وكنت ذكر المسلمين سواسي واجب تلك بعد الدرس اللي جلست ان تتابع الا ترى الشباب والذين يتوفون منكم ويذرون اصواتا يتربصن لانفسهن اربعه اشهر وعشره ya tarafasna bi anfusihim za su zauna suna jira waɗannan kwanaki na wata hudu a goma su ba da hukunci na gaba wajibi ne ga dukkan matar da mai gidan jiyar dole ne ya zamana ta zauna ta yi ta tara na waɗannan watanni da kwana goma ko kuma na adadin lokutan da musulunci ya gindaya wa mace ta yi shi na ta matashi mace gaba ko zama mace gaba wace ce mai da ta wace ce za ta gaba amsa a nan kashi matar za ta yi zama ta gaba ita ce duka matar da mai gidan ta ne riga mu gidan gaskiya tana matar shi sun yi saduwar auren dubus wannan ita ce matar da za ta ta gaba dukkan matar da take akwai alaka aure tsakanin da miji wannan matar za ta yi zaman da kawo anan da ke bukata ya zama da tsakanin da mamaci akwai alaka aure sun kare da wasu misali idan aka daura auren mutum da ɗan goma da rabi na safe wani na dare bayan an ɗaura abu ana da ala ya sauri an gware sun dawo yi sai wuta da kai shi mun gano wannan yanzu za mu ce sun dawo da ina ɗaura abu nawa na wani da wanci wancan wani shi lokaci ake jira ko da al'ummu ko da shi ake tafiya mace a yanzu zaman ta gaba da danta zaman ta gaba da danta domin me domin mutunta ne ya tun da ko mutunta wajibi ne ke ta gaba an da kyau abu na biyu matar da mijinta ya rasu bayan ya sake ta kun ga idan suka rabu da mijinta za ka yi idda da sai aka yi rufa goma da kan kammala idda sai da gidan jero su a nan muna magana ne a kan sai da ya zama ɗaya ko biyu ba su ke kuma domin su yi kuma wa kashi ya ce za ka koma za ka bashi kayan da ya koma su da ya yake ita tunda ka alaƙa aure a take zama da bayan yanzu mana magana ne a kan mata da suka rabu da mijinta saki ɗaya ko saki biyu tana cikin wannan iddar sai mutum ya rasu a nan za ta tashi da iddar saki sai ta koma iddar rasuwa dukkan na waɗannan mata wanda ne da matar da mijinta ya rasu kafin ma a yari da matar da mijinta ya rasu bayan ya sake ta kamar ta kammala idda sakin da take yi wa al'umma ne ko kowane kansu daga shirku za ta ita mana ba ta kaba na biyu kuma za ta shiga da shi an gano wannan kun ga nan abin da ke faruwa a shi sai muke hana shafar da rama mene ne hana shafar da rama sai mu yi azumi goma sha biyar a watan shafar sai a yi goma sha biyar a watan rama idan hana mun kira talatin mun gama azumin watan rama ba a sauran kowane ana mashi haƙƙinsa kuma kowane da musulunsa idda ta saki hukuncin da ba idda ta rasuwa hukuncin da ba idan mutum ya auri mace kafin ya sadu da ita kafin su tare sai ya sake ta a nan ba za ta yi idda ba magana idan mutum ya auri mace kafin su tare ta aure ta ga ta aure sai ya rabu da ita wannan mata ba za ta yi ta Allah ta yana cewa ya yi wanda zai amaru idan na ashkul minat kuma talabtum hunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'adduna famati'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ya wadanda suke imani suka bada gaskiya idan na ashkul minat idan kuka aure mata mu ne kuma kwallafa gungun sannan sai kuka da wasu ya yi kwallon an taɓa sukun tun kafin musarin su kan kafin ku tsari ba ba da kuma ainihin mai ɗin sun ta ake tuna to wace ita kuma ita su ai ba mu wata da su mun gara na saboda ta kullo a nan da ya fi sai ta ɓangaren ba ta ɓangaren mutu saboda ka idan saki ya faru ta ɓangaren mutu kafin a yi dalewa ta aure ba mu idan ya sake da karfe goma na safe karfe goma da minti da wani ya a sosai a raurawa an gawa na domin ba da hita da domin a gane cewa tana ɗauke da juna biyu ko ba ta ɗauke da shi da tana ɗauki ɗan wani gida a wata tare da ba a ganin ba a magana da suka wannan hukunci ne muke ɗauka wai sai a bai ma hukunci ne ta a ce ai idan ba su tare ba ba babu kawo wannan shuri saboda kullu ba abin da ya raba wurin mutuwa ce ta raba wurin ba mutum ya raba wurin ba wannan jine ko wa kowane duk waɗanda suke rasuwa daga cikin wai zama da afuwatan su mutu su ban mata da su yanzu ya mutu ya mafa da shi ko da ita ce ta da ko ita ce ta biyu ko ita ce ta uku ko ita ce abin da ya rasu ya zama da shi saboda haka ta taba ita kama an gane wani kyau abin da zai nuna mana shi an tabi abdullahi da wasu radiyallahu ta'ala aka yi tambaya ana gaba tamara mace ce mai gidanta ya rasu da mai gidanta ya rasu ya rasu bayan an ɗaura aure ba su tare a ba ɗaya kuma bai bayyana mata su zaki ta ba biyu mene ne hukunci wanda ya ce tabbai da haka ba Abdullahi Masu tambayar mara masu ce mutum ya ba su tare mata aure ba sannan kuma bai bayyana mata sadaki ta daina na waje ba ta kawai ne ta mutum kuma ba dama da ta ya yarda shi yanzu ne yake hukunci Abdullahi Mas'ud Allah ta da yarda shi sai ya ce zan ba da amsa a kan akan ijtihadi na cikin idan na yi daidai wannan daga Allah in na yi kuskure wannan daga gare ni daga shekaru Allah da manzon shi sun barbar da wannan fatawar babu su babu ita kudubula da ina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kan kan ba sa hushi ga manzo a sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma da take ta kenan in ka san ka san ba ka sani ba ba ka ko kuma za ka yi tsari abu ne shi kuma Abdullahi da Masu ya ce abu na farko tana da idda za ka zaka yake nan na biyu za ta ci gadon mijinta ku gano ran za ta yi ta za ta ci gadon ta na uku za a ba da sadaki na mata ire-irenta tun da kuma da da ya bayyana mata sadaki na wani ba ta to yanzu ne na dubu da ne ba ta dubu da ne hamsin dubu biyar dubu bakwai a sai mu ce a wannan aure da aka yan kwanaki na ire-iren ta nawa ta ba da sai ta ce a laifin su su rage naira dubu shi da ne naira dubu goma naira dubu ashirin haka so da sai a ba da sai yi mata da yara kun ji an yi tafarar da rawa biyu ya ba da amsar guda uku za ka ci gano sannan kuma za a ba ta sadaki domin ne mijinta ne ya rasu mijinta ne to kuma haka idan ba ta ci rasu idan ba ta rasu kafin su tarewa ta aure da gidanta misali an daura aure ya kai amarya sun kama hanya sai aka yi hatsari da aka yi hankali sai amarya ta rasu a wannan tafiya su yanzu za mu ci allah ya san amarya an ko kuma allah ya bashi a jure wannan da shi yanzu ya magana take zai ci zani idan budurwa ce ta ga yanzu ta rasu ba ta da ɗa haka yanzu ba wani mijinta yana da rai wani kundishan ma ta illa mai da idan kuma ba zaura ce tana da ƴaƴa ko haka ana mutum yana da ne saboda ta rasu tana da ƴaƴa kar mu ji cewa wani da an rasu yanzu tun da ya rasu kuma mutum ne mai kirki mutum ne mai mutunci ba a aura musu ƙanwata ko gano wannan idan aka aura musu ƙanwata sai da ke yi zaman wannan kayan ba sai an mata sabon kaya ba eh ana ga mawani wannan kuskure wannan kuskure abin da yake a nan shi duk abin da aka san nata ita amarya duk wani abu da aka kawo mata daga dangin uwa daga dangin uba daga kawaye daga kowaye wannan na wacce ne wacce ajalinta ya riske ta a hanyar gidan miji wannan za a raba gane shi shi ne miji a bashi nashi su ma dangin ta a basu musu yanzu idan ku aura musu kanwata wannan kun yi dindin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura sai na Usman ya shi ta rasu sai ya a aure mai wata wannan ya halatta amma muna magana yanzu kayan daki abin da ta mutu ta bari mijin na da gano ba za a aura musu kanwa ko ya wai da sunan ta je ta yi sabon wannan kaya ba wannan bai halatta ba musulunci ba ita ma da na da kasan da na da kayan auren ma idan magadanta na bangare da ta amare su ce sun yafe ko sun bai wannan wannan wannan abu da ba wanda ke ba da tilasta mutum a kan wannan magana kowa ne a bashi ya karɓi shi shi sosai ya yafe da baya ga da su yi su ga shi ya akwai rasuwa ko ne miji ya su ka ta ta da tare ko ta ta rasu abdullahi Masud kuma ya ce za a ba su da yana rufe baki sai malik da suna sai ya miki ya ce irin wannan hukunci da ya kai abu da su irin shi manzan abin da ba ya kan Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi na wata baiwa Allah da tarsu irin shi shi abdullahi ya masu kira da wani magana sai ya wani ciki sosai da sosai ma'ana mai da Allah ta yana mishi Allah sabon a gare shi ya taɓa yi irin wannan hukuncin da abdullahi ya masu ne sai dai bayanin bai kawo ga kunna abdullahi ya masu ba sai a daidai wannan lokaci ya ce ai mai da Allah ta yana mishi Allah sabon a gare shi ya yi irin wannan hukunci da rawar iyar washi da mai gidan tare su kafin su tare wani aure kafin ya ba ta sadaki aka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce za ta yi ta kama sannan kuma mijinta a bada za a ba ta sadaki ta sannan kuma za ta sadaki shi wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce imam ahmad da abu dawud da imam timusi da imam nasa'i da imam da musulmi shi imam a cikin da yake cewa da shi ne shi ma ya hasa shi ko da anan wannan kuma lalle tana da muhimmanci sosai da sosai domin ko ya ce wace ce za ki ta kaba matar da za ki ta kaba ita ce dukkanin matar da mai gidan da ya rasu a tsakanin su akwai kira abu sawamu ya rasu ba masu tare ko bayan sun tare sawamu ya su tana sake ɗaya ko biyu kafin ta kammala wani idda saki ɗin ya rasu to ba za ta yi ta gaba. Wani ita ce matar da za ta yi ta kaba saboda haka sai mu kokari mu bambance kada mu haɗa tsakanin rabuwa ta da rabuwa ta mutuwa ko ba su hukunci ɗaya rabuwa ta saki idan mutum ya saki mai ɗakinsa kafin su tare a wannan lokaci babu abin da yake na sakawa a kanta ko na idda a kanta ba za su idda ba tun da babu sabuwar aure kawai wani mutum zai iya aurenta a yi wani lokaci Allah ta'ala imana sabuwa Mu ga a lallai mana ganin irin haske musulunci imana irin gata da musulunci bai mai yawace a tsari na zamantakewa gaba da gaba da za mu kai gare ta ita ce gwargwadon kwanaki ta gaba gwargwadon kwanaki ta gaba mace da mutuntiyar su tun da yawan sauƙi ke ta gaba mun so hukunci ta gaba hukunci ta gaba shi ne wajibi a kan dukkan matar da ke ya wasu mun san wace ce za ta ta gaba to yanzu adadin kwanaki nawa ne zani ta dawa a nan da rasu ba idan mutum ya rasu ɗayan biyu bai ke uku ko dai ya é o da ya bari tana da suna biyu ko ya zama ba ta da mara da da kuma kowace ɗaya daga cikinsu ta gabata hukuncin su kuma kun ga anan ya sha bambanci da saki abin da ya sa nake yawan kiran na saki muna da hukuncin saki hukuncin kuma yanzu kokarin shi ne mu bambance akwai tazara mai nisan da saki da ta kama idan saki ne ko dai ya mutu ya ba matar shi tana juna da yake eh, ko ya mutu ya ba matar shi ita tana al'ada ba wani tana al'ada a cikin lokacin ba a al'ada da mutu yake ba tsira ba ko ya kama ya mutu ya bata bata ma ba da al'ada da kwata-kwata saboda ya yi halittar ko ya kama lokacin al'ada ta ya wuce saboda ta tsufa kuma a ce kowace hukuncin da daban a wurin sai a wurin idda na sai amma a wani idda na takaba sun ka suke shi biyu kawai ko dai ya zama matar tana da juna biyu ko ya zama ba ta da juna biyu yanzu maɗauki wacce ba ta da juna sai mu yi shi wani a kai. matar da mai gidan da ya rasu ba ta da juna biyu me ne ta kamata an gane tambayar amsa wannan tambayar dukkan matar da mutu ta yi rasu bai mutu ya bata da juna biyu ba ta kabarta shi ne wata hudu da kwana goma in ta hana zai ba ka kwanaki idan ba a farko wata hudu kwanaki ɗari talatin da mai mata za ta rasa waɗannan kwanaki ɗari talatin a nan ko ne ya zama na shi ne wata hudu kwana goma ko ne ya zama na ta yara su a farkon wata a ƙaddara yanzu mana watan a farkon fada akara yau ko sha biyar da wata sai ya zama na a ɗaya da wata jima'a da aka yi da ta yi shi ɗaya da wata ba biyu ba a gana idan ya zama na ɗaya ga wata ne za ka hukunci wata ma'ana wata jima'a da hankala wata ɗaya wata rajab wata nawa wata sha'aban wata uku watan ramadan hudu sai ta ƙara kwana goma a wata shiwa shi kenan ta kammala ta kabata a nan ko da wata ta cika ko da bai cika ba sake gudun samun wata ma'ana idan wani waɗannan wata su fi da maka ambata idan sun yi sun cika sun yi talatin talatin shi ke ba za ta kwana ɗari da talatin idan kuma sun yi ashirin da talatin ta da an samu ragowar kwanaki nawa wannan ba ta da matsala a kan wannan kuma ana da ana cewa wanda zai yi tsofaffin mutu ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر wa za ta zama a tsawon watanni hudu da kwana goma Kuna a wani kyau shi yasa ake cewa mata suke cewa wata biya da abu da yake sana kauce da magana al'amari su cikin wani wata hudu da kwana goma idan farko wata ne amma idan ba a farko wata ba ne rasu idan ya rasu a tsakiyar wata muna da biyu ga wata ko ga wata ko ga wata to anan za ka nisa kwanaki da yin kowane wanda za ka lissafa shi a kwana ta an gano mana kyau daya abu na biyu da ne za ka lissafa da kalandar musulunci ko kuma da kalandar miladiya hukuce-hukuce na shari'a da addinin musulunci ya tsara mana ana lissafa sai ne da kalandar musulunci ana kare cewa yi tsaron da lahila قل هي مواقيت للناس والحج su waɗannan jiragen watanni mawaƙiƙin nas lokuta ne da Allah ta ala sanya wa da shi mutane suke gane wacce ta kammala ta kaba wacce sauran kwana goma ta kammala ta kaba da wata kammala watanni hudu saboda haka abin da ya shafi kirkirka ta kaba duk wani lissafi da ake yi a watanni da musulunci ya tsara ana yin su da kaɗan da musulunci kun kullu da ayar da musulunci ke yasu a wata ramadan wanda yake wata shekara ne ko a disamba wata shekara ne ko a nuwamba wata shekara ne ko a oktoba haka yake ta cancanta amma shi ramadan bai canza so da wannan zaman ta gaba lissafin ta gaba ana yin shi da kaɗan da musulunci domin da shi ana da halayen yadda ya ma ya tsara a da dukkan za ki bayar da zakka za ki yanke hanci duk a wadannan musulunci ake yi sani ki sa muke gara ya yi hanci shi ma a musulunci alhaji wa shi ba na lati sai ga yana tantan zama a wadannan ne a a wadannan musulunci ne ya zama shi ne a wata hajji da ake yi a nan masu da za ta gama wacce take ya rasu ya banta ba ta da juna biyu za ta yi hudu da kwana goma magana ma wannan ke dalili shi ba fata ala ta ala yi cewa wani zai ne to wannan ku dukkan waɗanda suke rasuwa daga cikin ku kuma sake nan wai zuru na asuwata su mutu su bar mana da yansu yadda basna shi ma da ba za su zauna zaman ta gaba bi anfusihinna sun karantar su ne za su zauna ba ɗanyensu ko yayyensu ko iyayensu ne za su yi su mace ba kawai ce za ta mata ba ya ce za mata takaba ba ita karantar da za ta mata takaba za ta mata takaba wata wata kwanaki ɗaya ke eh, sai mu koma a ɗaya hannun ita wace mutuntirar su tana da juna wace mutuntirar su tana da juna ita kuma mai ce ce ta gabata an dama na dukkan matar da rigiyar gidan su ya banta tana da juna kammala ta gabata shi ne ta haife abin da yake ce ta kawai ta haife abin da yake ce ta tana haihuwa ta kamanta ta kawai misali wadda misali ta zai mawa idan mutum da yau su karfe goma daidai na safiya an je masu wanga suna yi masu zango da kamari suna kankowa masu yakan kamari suna hakan kamari kawai sai mace su haihu shi ke nan wannan mata ta kama ta kama wannan mata ta kama ta kama ta fi ɗaya ta samu wani miji sai su kula wani kawai ma da da ba ka yi ba ta jawa ba ka ce sai in ba ta sun shi a nan idan ta yi a matsayin ki na malama da dubin dubatar ɗalibai suke a ƙarƙashin ake yin magana aka yi miki tambaya za ki ce haramun ne ba za ki ce ba ba za ki ce haramun ba domin ta kammala ta gabata abin da yake haram shine aure cikin takawa wala da'atu min hukumati nikahi hatta yablu al-kitab atal wannan shi haram kun ga wannan kyau a duk lokacin da mata mutunta ya rasu sai ta haifi tana da juna biyu sai ta haifa abin da ke cikin ta shi ke nan ta gama ta kawo kulura wannan misali ke maka baya idan ta rasu idan mutum ya rasu bayan minti daya minti biyu minti uku minti hudu minti goma minti ashirin sai mutum ya rasu shi ke nan ta gama ta kawo hakan nan kuma inda a ce watakila a saduwar da suke da jiranta na bai mutu sauran miki talatin ma ya ga duniya a ce a wannan saduwa allah ya sa ta samu yanzu ita da zai wata mutum wata ta ita ta dama a yau yau ba yau mu na yau na yau ta ce da wancan da abin ya zo da haihuwa wiki kuma sai ta haihu da rasu shi a yanzu ita kuma wannan sai ta haifa abin da ke cikin ta za ta yi zama ta gaba a wata ta wanda ke shi ne gani amma abin da musulunci ya ce shi ne ta haifa abin da ke cikin idan ya sama da a wata tara ke haihuwa ta ga yanzu ta tabbata za ta ke wata rawa ta idan ya zama a shekara hudu take haihuwa ba za a shekara hudu tana ta kawo idan yar mana a shekara biyar take haihuwa ba za ta shekara biyar tana haihuwa tana ta kawo akwai matar da take tana ɗaukar juna biyu da haihuwa a tsawon shekaru malamin alfahamu wani abin da yake a musulunci musulunci yana yana harawa a kokorin kuma wata kai ba don ko da abin zai ba ku kana da mutum wata rana wani bawa Allah yake magana yake cewa ya za a yi wasu ne shekara ɗaya ce shekara da a ce ba ta ba sai imam malik ibn anas sai ce ya za a yi wata a na yi da matar makwacinmu matar ajilas matar shi ta tare da ta saba wata ɗaukar juna biyu ta da wata tana yin shi ne cikin shekara ita haka take koyar da har ake mata karin magana ce hamilan fi mai me ake cewa wanda take take wata haihuwa eh ko mai dogon ciki ko mai yanki ita da que hudu a cikin que kwanci ake cewa que wace ciki ke kwanta annabi a duk matar da take da juna biyu aka tabbatar tana da juna biyu ta shi ne ta haifa abin da yake shi abin nan muhammadu da ne shi kudi ana tare da shi ba a tafsirin sa na kawai bayan fi bayan kuran kuran suka sauran da bayan inda ya fasa allah ya alamu ma ta yi kullu kunsa wa ma ta yi wa arhamu wa ta sa wa kullu shayin inda mu fita ya yi bayanin mai fadin da su ana tare da shi rama na sakan da ya yi magana akan allah ya alamu ma ta yi kullu kunsa Allah yana cike da masaniyar dukkan abin da al'umma nake da shi al'umma dukkan mace mace ta guda mace ta sauro mace ta kuma mace ta kiyashi mace ta miciji mace ta kaza mace ta kaza mace ta mutane Allah ya san da abin da take da shi kuma wani ya nuna mana gamamman sanin Allah ta'ala Allah ta'ala ya san komai wa ilmu bima bada wa khashi أحاط علمه بالجديد والخفي علم الله تعالى علم سنني قموني يا صبوري جملة وتفصيلا dukkan mahaifa Allah ta'ala ya san adadin mutane ba za ta a yanzu goyoyo take dauke shi wa ma ta zama ya da abin da mahaifa take rakewa wata kila maimakon da suka wata tara sai ta yi ku ga wannan wa ma ta da ko abin da mahaifa take karawa maimakon wata tara sai ta wata goma ko sai ta shekara ko shekara hudu ko shekara biyu ya yi magana sosai da sosai a kan waɗannan wannan ɗaya ke nan da cikin masorori da shi ga wannan hali suna da lalle wannan shi ne a nan idan mace ta haihu sai ya zama na kyakkyawan bincike ya tabbatar da tana ɗauke da ƴaƴan biyu kuma yanzu ɗaya ta haifa ta gama ita ba ta gama da sai ta haifa ɗaya ɗaya nan na biyu idan ya zama da ba haihuwa ɗaya ba ɗari ta yi ba wanda yake hanyar ya ma da nan da shi ta bayyana akwai shaidu wanda musulunci zai yi da su wannan ta zama da takwas ko da abinci ku lura akwai shaidu dan kada musulunci ta yi kwara da jini ta ga wannan azabari ita zai ta zo ta ce wani na kama da takawa shi yasa malamai suka ce akwai shaidu za su tabbatar da haka wannan ta kama da takawa a nan za mu ga cewa mutum zai iya rasuwa ya ba matan shi biyu ko uku ko hudu amma wata ta riga wata kamar ta kama haka da kuma haka domin zai rasu ya bar wata tana da juna biyu wata wata da wata wata da juna biyu wata hudu da kwana kuma wata take da juna biyu su tare su masu juna biyu wanda za ta riga wata haihuwa sai nuna mana ce kenan wannan zai sa hata masu juna biyu ma wata ta riga wata kama ta kama mun gane wannan da kyau dalili akan wani shi wani hana tsara yake cewa wa wulatul ahmad ma da masu juna biyu a jarin kunna wa'adinsu na kammala ta gaba an yi ba'ana hamlakun shi ne su haife abin da yake cikinsu su sauke abin da suke ɗauke shi idan sun yi wannan sun kammala ta gaba a daidai su bai da asaliya hadisi ne dukiya mai ya rasu mai gidan ta farko ne sosai da sosai shi ake fafatawa ranar badar yau ma tauba yau ma taɓar jama'a ranar badar amma ba a wannan rosa ba Allah ta'ala ya tafi rayuwarsa ba Allah ta'ala ya tafi rayuwarsa ne a haddatu bada da mai gidan ta yana su ba a jima ba sai ta haihu da ta haihu ta kammala girki jina haihu ya ɗauke mata shi kenan sai ta cancara abu tana cancara abu sai wani bawan allah wanda ake kira shi abu salabi ɗan bahari sai ya ce ya zo gidanta yana zuwa sai ce na ga cancara abu lafiya hana auren yake shi mata zaki sai ke cewa na rinse da hannu lokacin auren ki duba ya sai kin kammala wata hudu da kwana goma ku ga magana tana jin wannan magana ta shi ba yi kasa a ba sai ta ne ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'asariya sai ta da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta je ta tambaya kuma ba idan matsala ta addini ta taso malamai yake ba. kuna da malamai da ta'ala ya zama ku da malamai da doktor maso da yan uwa a koli na wai sai ya zama mutum al'amarin addini ya same ta wace mai kawai da ke tambaya waɗanda suke inda za a mai ilimin kawanta ilimin allura a ce ta zo ce mata allura da wani ilimin nan ta ce a wancan din in ya ta ce min allura a haka ne ruwa ko ne to wai a kuma sai a ce wai ita za ta yi tambaya ita za ta za ta yi wasa malamai yake yi ba sai kan gidan masu Allah sallallahu alaihi wasallam Knowing kelimesi zilinleyecek sabuanın malum. Topluma insan kelimeyi kiralarsın, baba kelimelesin. Sonra kana karşı can Wani mutum yana so zai yi matawa zai tambayi mala sai idan da mai kula shi. Wani mala din da zai kira shi sannan kuma ya amsa mai tambaya. Amma kai kika da kawar da suna cewa a kan daji kai ka ci da wani gidan rediyo. Waɗannan ba tarbiyya ba ne. ba ta malam ya mutu gaba ya kashe lokaci yana nasa duk saboda ki ya yi ka zai yi kaza kuma ya gaba da shi zai zafi tafi a waya shi zai kira ki ki ma da awar ki tushe wani bangaren ba mu kuma ba wani abu ba har in muke aika wa da malam kiredi kawai domin amsa ta kawai yake yi da kuma da kuma ce ke ki mai farashi wani kira yake amsa ta kawai wani da wani ta sai ta hijirar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana tambaye shi akan wancan magana ta musulmi cewa sai ta yi wata hudu da kwana goma sai ma ki ta tsira da amince Allah sabata a gare shi ya ce ai kin kammala yadda ki tun lokacin da kika haihu kin kammala yadda wannan zama da kika yi na sai da kika da yadda zama da kika yi na sai da kika al'ada ya ɗauke wannan wani balala ce ba ai ita ki ta dauke ne tun lokacin da kin kama da ita tun lokacin da kina yi a ƙarƙashin nan babban malamin hadisi ibn shahab asuri muhammad ibn muslim asuri malamin imam malik ibn anas wanda yake shi ya kwamitin rubutun hadisi na masarar sallallahu alaihi wasallam a hukumance wanda Umar bin Abdul Aziz ya kafa babbar jami'in da hadisi masa ibn Shihab Amir al ba da kamar yake gaba Imam Shafi ke kawo wa hadisi a kadan bai da cikin alfiya wannan malami ne sosai da sosai na ce malami mana ake gaba da doktora ne fitaccen malami da magana hadisi a ga mutum mai sai da babban malamin hadisi ne muhammad ibn muslim azuri yake cewa idan mace al'adar ta ta dauka abin da mutum ta yi rasu ta dauke abin da ta sauke abin da yake cikinta ma'ana juna biyunta ya halatta ta daura aure tana da jini biyu mata wai sabon mutum zai yi haƙuri har ta kammala al'ada shi na haƙuri da zai yi sai ta kammala al'adarta sai ta kammala jin al'adarta to a nan dai a wannan sun lalle idan da za mu fahimci cewa abin da ake lura a nan shi ne mace ta haifa abin da ke ɗauke shi sawawun bakwai ne sawawun shirini ne ko a ana cin alfashi sawawun nawa ne watanni ne sawawun shekaru ne shekarar ko uku biyu ne ko uku a cikin ta shi ne ta haifa a da ke ciki muna kuma ana ta ala ya sauke ta lafiya da kuma ana ta ala ya dafa ta mashi to kun ga a nan hukuncin ta kaba ya sha bambam da mata da ina da kawo wannan ne domin tana mu dinga a ramadan da shawara ba shi ne matar da mutum ta yi rasu fuska biyu take ci ko ne ya zama da tana da juna sai a jira lokacin da za ta haihu ko ya zama ba ta da juna biyu sai ta yi wata hudu da fara ruwa kun gana nan masu iya Wata watakila ta fara da samun watanni don ita wata sama tana da juna biyu ba a ranar da mutum ya rasu a ranar da samun juna biyu da rashi kaga yasa tunanin da musamman ne tana da gani ba ta ba da lissafa wata yudu da kwana goma kasa sai ta gashi tana da duniya yanzu za ta aiki wancan lissafi na ta sai kuma ta jira cewa sai ta haihu amma mace da mutum jerin su abin da mutum jerin da ita ko ne ya zama na tana da duniya shi ma wannan tana haihuwa ta kammala ita tana haihuwa ko da saki ne ko saki yana ta yana fita da gida sai na haihu shi na ta da ita an gane magana ko saki ne ko biyu ba wai zai ce ai yayi komai ba ina ai sai dai sabon aure in dai da ne ko biyu ba sai dai sabon aure idan muka ce sabon aure mana ya nuna sabon nema sabon sadaki sabon gobe mana da sai ya buga fasta in ya samu dare kwalafai shi ke in bai samu ko kuma to shi ya zama kan shi ko ga magana ba zai so ya yi mutu ya yamma kai ta riga ta yi ɗaya kenan ko kuma ya kamata ya sace ta tana al'ada in mace na ce in tana al'ada ba wai tana al'ada a bidiyo lokacin ba a'a shekarun ta rubuta da al'ada wannan ta ce ɗanki uku wannan kwallon kwallon da wasu da da kusa hinna salata da kuma za ta saurari ganin sarki ko amma matar da mutum ya ne ko dai ba da al'ada saboda ƙarancin shekarunta ko ba da al'ada saboda shekarun da suke yawa a nan za ta lissafin watanni uku ne kawai cikin ألا أنت شوى والله إسلام المحيط من سلاحكم إن يكبتم فإعتادهن ثلاثة أشهر والله لم يحب وأنا نسيتي باسع الحالة للشكم يجسنا سمع إيه بالطمان يتبر الثماس باسع الحالة وأنا زارت الإنسان وما تعبني أبدا وما تعبني زارت كده يوم ما تدبرنا الحالة سمع الكلام شيء كان يجي تمام zai wata hukuku ne tana jiran al'adarsa abinda tana da sauran mutane wanda ka kashe kashe ya sha kuma da na mai al'ada da na wace ba ta al'ada saboda farancin shekaru da na sabo da yawancin shekaru amma ta da take mutunta ya gure ita da kuni ya zama da tana da juna biyu ko ya zama na ba ta in tana da juna biyu ta haife abin da ke cikinta in kuma ba ta da juna biyu shi ke na ta zama wata hudu da fara goma Wani hadisi na sumayatul asaniya da ta je wani manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa da abin da Abu Sanabi ya ce ita ko sai ta yi tsawon wata hudu da fara goma a yayin kuma ta haihu bayan mai gidan da ya rasu ما زالت لا يزال الصحابة في شيء أو لا نتبلد حديث يوم يشكره ما بخير لا نوش على حديث لم يكون تتبترى تترى تقوم على حديث لم يكون تتبلده لنوشه sai imam bukhari ya rawo shi daga wasu sai da wuce haka na imam muslim da abu dawud da imam tirmidhi da imam nasai duk sun rawaito wannan hadisi tambaya yaushe za a fara lissafin takaba yaushe mai takaba za ta fara misali ranar juma'a eh ranar da mutu ce kun san ana cewa wai abu mafi shi ka takaba ko mafi ka takaba waɗannan ragowar ma kusanci malam ne da ya musulunta sai ya ɗaya kuma bugancin kuma ya haɗa da musulunci a wannan fashi da ke wa kuma da ranar jawar min akwai ba lamun shirku ba magana wani kai shi da ta kaba ko a kuma kan fita da ta kaba mace ba ta fara lissafin ta kaba ne daga ranar da mutum ke su yana rasuwa ta shi da ta kaba ba wani zaman shi da ta gaba zaman daura iya alamun yi na wani su gonar fita ita nawa Allah ta laisa mutu ai duk babu wannan niyyar balle ta ma da rabu su ne niyya sannan da zuwa addu'a ma da ne addu'a shi ta kawa ai rai na mai gidanki yana fita yana shi ta kawa ba wai sai an kai shi ba ba ba wai sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza rai yana fita saboda haka tambaya na ita ce idan miji ya rasu ba a samu labarin rasuwar shi ba sai bayan wata hudu da kwana goma a nan kamar mai gidanta ya rasu ba za mu ce gidan ba mai gidanta ya rasu ba ta samu labarin rasuwar shi ba sai bayan da ya rasu da wata hudu da kwana goma sannan aka samu rasuwar da ingantaccen bayani da cika kushe na ai yau mai gidan da ya rasu yau da rasuwar wata hudu da kwana goma ya kira ya kira yanzu ranar za ta shiga ta gaba ko ranar ta ta gaba ranar ta gaba ta gaba rana ta gama a ranar hakan nan kuma idan sai da ya rasu tana haihuwa bayan ta haihu sai labarin ya a ashe labarin ya zama da yau kwana ashirin da rasu shi ita kuma ya kwana ta goma da haihuwa ta yaya ta fi